واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون idan wani tsanani na rashin lafiya ko talauci ko fari ya samu kai sai su kira ubangijinsu mai tsarki shi kadai suna masu komawa zuwa gare shi da kankan da kai domin ya yaye masu cutar da ta same su amma idan ya yaye masu ya ji kansu sai ga wata jama'a daga cikinsu sun koma yin shirkarsu suna masu kiran wani Allah a wurin addu'arsu